da mun ka diba mun ka gani mun ka ce a yi ristaran mutanen na an ka samu magidaci 205 namiji 75 amma mace 189 cikinsu akwai mace 17 masu cikuna yara yan kanana da su sun kahi yawa saboda sun ba mu amsa cewa abinda akwai da an kai raskuna su yaro 330 ba biyu wa'inda duka yan tsawon shekara zuwa shekara biyar na. Wani matakai kuka ɗauka domin ɗaukar ɗawainiyar waɗannan baki da suka zo? Mun yi takardu mun ba suwa gwamnati mun ba da ga masu hannu da shuni akwai su meri mun sha hankalin su nan sun kai musu ton dawa kuma da rabin ton na shankafa muna nan ga yanzu kabinan prime minister an kawo musu ton goma na shankafa an kawo musu tabarma ɗari uku an kawo musu zannuwa na ruwa ɗari uku an kawo musu sange ɗari uku da wannan bash mayya mayya masu ɗauka fiye da mutum ɗari an kawo musu ɗa goma kenan wa'anga abubuwan da mun samu na yanzu ga masu tallafawa amma akwai kungiya babba ta HCR ta tawa ita ma mun rubuta mata takarda mun yi rahoto gaba ɗai mun aika da hotuna da komi da komi mun aika musu wannan kungiya ta HCR ita da kungiyar PAM. Ko akwai wasu matsaloli da zowar waɗannan mutane ta haddasa a zaman yau da kullum a garuruwa na yankin naku? Yau akwai matsalar rashin isasshen ruwa cikin garin Ahmed. Akwai matsalar isasshen abinci kenan kiran da gare mu yau ga gwamnati ga abokan hulɗa da masu hannu da shuni a taimaka ma garin ahmed a taimaka ma sabin zawa kuma a taimaka ma ruwan da ake wayan garin Ahmed saboda mun gani irin fafatakar da mutanen garin nan suka yi kuma har yau abun bai kare mana ba dan ba mu kare rubutu saboda bayan 25 eh, ga watan Januwari zuwa 32 ba biyu ga watan Januwari mun samu rahoton cewa waɗannan mutane akwai wanda sun kaza ka dogon marke akwai wanda sun kaza ka sha shataka akwai wanda sun kaza ka tsaratawa kuma akwai wanda a bangi mun ba bangi da komisarkin bangi da mutanen bangi a samu a zagaya da yan komin a dibo kuma waɗannan mutane da wannan garuruwa kuma a rubuto mana su mu san su ma yanayin mutum nawa na saboda mun tabbatar da komin kin bangi yau kominita wadda tana cike da hadarin shigowa wa'annan mutane dangance da irin matsalolin da suka fuskanta cikin iyaka wannan ta zanwara